Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله ma sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne a tare da kowa cikin wannan fitarwa ta ita ce zango na farko a wannan rana ta Laraba da fatan an tashi lafiya. To abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin na sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na murayin masu sauraro. Sai a saurari duniyar mu a yau. daga nan kuma sai a saurari shiri na musamman da muka yi muku tanadi a cikin wannan watan azumin ramadan mai alfarma sai kuma rayuwar zamantakewa sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗanda abubuwan da muka gabatar ɗaya ba ɗaya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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya da dumi su tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga karansu. jagoran jun hali musulunci na kasar iran ya ce rarrabuwan kai da rashin haɗin kai suna ƙara raunana gwamnatocin ƙasar amurka sannan za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya gurfana gaban wata kotu a birnin new york ya kuma musanta duk zargin da ake masa an yi jana'izar sojojin irgc waɗanda suka yi shahada a ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo hali musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said alila hamna'i ya bayyana cewa gwamnatocin amurka suna ƙara rauni a duk lokacin da aka sauya shugabancin ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nagalto jagoran yana faɗar haka a jiya a lokacin da yake ganawa da jami'an bangarorin zartarwa shari'a da kuma majalisar dokokin ƙasar iran a nan birnin tehran jagoran ya kara da cewa gwamnatin amurka mai ci yanzu ta fi dukkanin wa'anda suka gabace ta rauni saboda rarrabuwan kai da bangaranci a tsakanin 'yan siyasar ƙasar har ila yau a wani bangare na jawabinsa jagoran ya taɓo dangane da abubuwan da ke faruwa a harmci ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa da alamun tana iya faduwa kafin hasashen da ya bayar na shekaru 25 daga ƙarshe dai jagoran ya kammala da cewa siyasar duniya tana canzawa da sauri don haka ya kamata ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta gaggauta wajen ganin iran ta sami matsayi mai kyau a sabon tsarin tafiyar da harkokin duniya mai zuwa. tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya gurfana a gaban wata kuliya a birnin new york na ƙasar amurka a jiya talata inda aka karanta masa zarge-zarge da ake masa sannan ya musanta su gaba ɗaya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa tsohon shugaban shine shugaban ƙasar amurka na farko wanda aka taɓa gurfanar da shi a gaban kotu bayan ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar mai shari'a juan machan ya saurari mai gabatar da ƙara wato elvin bragg a kotun da ke yankin manhattan a birnin new york wanda ya karanta dukkanin zarge-zargen da ake wa tsohon shugaban kasar har 34 wa'anda kuma duk sun faru ne kafin zaben shugaban kasa a shekara ta 2016 wanda ya kawo turon kan kujerar shugabancin kasar amurka bayan zaman kotu na kimanin sa'o'i biyu alkalin ya kale tsohon shugaban kasar ya tafi ba tare da wani sharadi ba ana sa ran dai za a fara cikakken shari'an trump ne a cikin watan janairu shekarar ta 2024 sannan mai yiwuwa trump din zai yi wa magoya bayansa jawabi a nan gaba dangane da shari'a da ake masa a jihar florida kasar finland ta shiga cikin kungiyar tsaro ta nato a hukumance a jiya talata wanda ya kawo ƙarshen zamanta na mai sa ido hakan ya sanya finland zama ƙasa ta 31 memba a kungiyar tsaro ta nato sakatare jara na kungiyar john stoltenberg ya yaba da matakin wanda ya danganta da wani sauyi na tarihi wanda ya biyo bayan yakin da rasha take yi a ƙasar ukraine shi ma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya yaba da abin da ya kira ranar tarihi ƙasar finland na da iyaka da ƙasar rasha na fiye da kilomita 300 da kuma hakan za ta ci gajiyar taimakon soje na yau da kullum daga ƙawayenta na kungiyar tsaro ta nato tuni dai kasar rasha ta mayar da martani tana mai cewa hakan kara dakula halin da ake ciki ne da kuma barazana ga tsaron kasar wanda kuma ba zai hana ta kare kanta ba duk da cewa ba ta da wata matsala da kasar finland wannan in ji kakakin fadar kremlin wato dmitry peskov masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a nan iran kuma dubban dubatan jama'a ne suka fito kan titunan birnin tehran a jana'irar sojojin nan guda biyu masu ba da shawara a cikin rundunar kare juyin juhali musulunci na kasar iran irgc a kasar syria wa'anda suka rasa rayukansu ko kuma suka yi shahada a wani harin da isra'ila ta kai a kusa da birnin damascus an yi tattaki dauke da akwatunan gawakin milad haidari da kuma migdad mehkani lullube da tutar kasar iran babban kwamandan dakarun juyin hali musulunci irgc manjo janar hussein salami da kwamandan rundunar kudus brigadier janar ismail ka'ani da sauran manya-manyan jami'an gwamnati ne suka sami halartar jana'izar iran da ta bakin jakadan kasar a majalisar ɗinkin duniya a cikin wata wasiƙan da ya aike wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa ƙasar iran tana ƙasar siriya ne a bisa doka kuma ya yi gargadin cewa iran za ta ɗauki ƙwararren matakai don kare dakarunta manufofinta da kuma cibiyoyinta a syria daga duk wata barazana wata kotun sweden ta yi watsi da wata buƙatar da 'yan sandan ƙasar suka shigar na hana zanga-zangar ƙona alkur'ani mai girma a ƙasar rundunar 'yan sandan sweden ta dai buƙaci a haramta irin wannan zanga-zangar saboda barazana ga sha'anin tsaron ƙasar sai dai kotun ta kafa hujja da cewa bukatar 'yan sandan bai gamsar da ita ba masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar sweden dai sun nemi a basu damar gudanar da zanga-zanga a gaban ofishoshin jakadancin turkiya da kuma iraki inda suke son su kona alkur'ani mai girma sai dai 'yan sanda suka haramta zanga-zangar amma daga bisani dai masu tsatsauran ra'ayin suka shigar da ƙara a gaban kotu ƙasar sweden dai na cikin tsaka mai wuya game da lamarin da ya jawo mata tofin alatsi ne daga duniyar musulmi musamman kasar turkiya wacce take amincewa da bukatar kasar ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato saboda kona alkur'ani a kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gada tahir raji yanzu kuma sai gaza zama da mu a shirin nan na murayin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya saba baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To yau dai masu sauraron namu ba su yi kasa a gwiwa ba ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum BOH jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne domin yin kira ga Afirka ta Kudu kai ba ma Afirka ta Kudu ba duk kasashen Afirka ko kuma in ce kananan kasashen duniya. Kada manyan kasashen duniya su yi musu ingiza mai kan turuwa. Na ji ana ana yada jita-jita cewa wai da alama ICPC za ta yi amfani da Afirka ta Kudu wajen kama shugaba Vladimir Putin na Rasha. to kasashen afirka ya kamata su san inda ke musu eh, kai su san kuma me matsalar su ita ya kamata su warware ba wai su kama shiga abin da bai dame su ba ƙasar afirka ta gudu mun san dai waye ya ce don haka kada ta bari kasashen duniya su yi mata irin wannan shigo shigo ba zurbi da fata kasashen mu na afirka gaba ɗaya za su kiyaye don faɗan da ya fi karfin ka kamar yadda shi wasa ya fi da fata kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima biyu BOH. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH dubbannin matasa na kimanin kasashe goma sha tara da ƙasar Algeria ta taso kiyar su zuwa ƙasar mu jamhuriyar Niger. So ni a gani na ko da ƙasar Algeria tana da laihi ni na da laihin ne a kan shugabannin wannan ƙasashen goma sha tara. Domin dai arzikin nan da ake tururuwa zuwa nema eh, a ƙasar Algeria suna koran mutane kamkan suna koran karnai. Kowace ƙasa da irin arzikin da Allah ya kowace mata. To amma shugabannin mu za su ba mu daman mu ci amfani amfanin wannan arzikin ba sai dai su kawo turawa daga ƙetare musamman a nan ƙasar mu jamhuriyar Nijar a ka tura daga ƙetare su ebi arzikin iya sallan su kawai su tai su bar mu da ramu Allah da ya kyauta na gode Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazauni ƙasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar bugu da ƙari wakili na ƙungiyar masu kira da sauraron radio na reshin Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da maganar Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. To tsokacin da zan yi zan yi shi ne dangance da kiranin da Majalisar dinkin Duniya ta yi na ganin cewa za ta yi duk mai yiwuwa dangane an kawo karshen rikice-rikicen da ake a kasashen Afirka musamman ma a yankin Sahel. To hakikanin gaskiya wannan ikirari na Majalisar dinkin Duniya ya makaro. Tal'akari da mun gani akwai manya-manyan rikice-rikice ta'asa da ake musamman abin da ya shafi afghanistan da kuma syria da kuma palestine babu abin da majalisar ɗinkin duniya ta zo ta tsinana to amma muna kyakkyawan fata duba da cewa karba karba da ake na majalisar ɗinkin duniya ya koma a hannun rasha to da haka muke kirari allah ubangiji ya sa wannan kirari na majalisar ɗinkin duniya da ta yi a hannun rasha na yanzu to za ya kawo kwanciyar hankali da ma samun zaman lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio BS na Jamhuriyar Musulunci gidan radon Iran. Suna na dai farko shine Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi a jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar. To yau dai cika shugabanmu shekara biyu a bisa karagar mulkin Jamhuriyar Nijar. To alƙawulla ga su yan siyasa sun yi tai amma hal yanzu kash mu dai ba magani ba a ƙasa. Lalle amma Allah godiya tabbas mun gode ma Allah subhanahu da ya kai mu wannan rana da kuma muka waye gari cikin wannan lokaci mai tara albarka amma ni abin da nake kira ga 'yan mayan-mayan siyasan nan da suke cikin jihar maradi to su duba su gani yanzu in aka ce mota za ta tafiya daga maradi kace kana son dan mairo ka diba ka ga jama'a a dibi wadannan a gani wuri ne wanda ya cancanta a ce yau an masa hanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu an bari bari shugaba na fada mazajen daga ta nyamai niger bugu da kari trezorer general na masu kira da shurare na afirka gaba daya ra'ayina da zan bada basa shekara biyu na shugaban kasa da ya yi to lalle mun ji abin da ya faɗi mun ga wa'ansu an yi wa'ansu kuma ba yi ba an kai ambulance an kai ko'ina wannan an ci haka ne kuma an yi ɗakin shan magani haka suka ci eh mu abin da ya dame mu wannan ma ya dame mu kasan mu ta nijar rayuwa sai a ce duniya duka ce a yau an kadi ba musamman cikin cikin azumi wanga kayan masarufi da ake yi kasan mu ta Nijar bai tabowa an kara komi da komi ga musamman sallah tana zuwa mun kira da za mu yi da wannan gwamnati namu shekara uku da ya saura ya tashi ya yi ba sani ba sabo musamman cin hanci da rashawa da yake kokowa da kwanciyar hankali cikin kasanmu sunana muhammadu dan bari shugaban na fada mazajen daga nyamai Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Aliyu Nasarawa kwamin ɗin galma. Kilgo ɗaya bayan ɗaya hayo shugaban ƙasa ya cika shekara biyu daidai shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazum. Inda zan yaba mai da inda zan ganin kuma ya ɗan kasa min. Inda zan yaba mai dangance da ana magana ba da jini. Inda ya zo ba da jini ne wannan abin yaba mishi da. Na biyu kuma da zanganin ya abu a lokacin da ya ce mai daki shi sai inda kai mashi yoyo wani bai zakwa ce maka ga inda ɗakin ka yoyo kenan ƙasa wanda a cikin kasa shi sai iyaka ƙasa inda take buƙatar tsaro turawa nan sai dai mu nemi tallafin su na makamai da kayan aiki mu ba sojojin mu mu ba su kayan aiki su tsare mu na ƙasar mu amma ba mu buƙatar wani bature ya zaka shi shigo cikin ƙasa ce ga inda take abin nan a sha kuma sai gashi kuma na ga shi karan kai ne kuma ya koma ya yarda an ka turawa nan masu jajayen kunne wanda akwai kowace rayuwarsu su dai kamar tamakar zaman masa da barewa daji na sai masa ta kama barewa ta ci taka rayuwa haka na shugaban kasawa gaban nan kasan mu ya kamata na afirka su hanga su ga turawan nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran ne muku magana a alkasun baba liman ahar daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka yau tsokacin da nake son in yi bisa ga naɗin habsan habsoshi da shugaban kasan mu bazin muhammad da ya yi daga makami na hafsan hafsoshi to masha Allah muna godiya kwarai saboda an ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo tunda mu kwana biyu da naɗa musalifu modi aka kara mai gala kuma ba a yi kwana biyu ba aka sabke shi aka nada wani kenan muna mai fata alheri wanga da aka naɗa saboda shugaban kasa na san hangen wasu abubuwa ne wanda yake shi ya san su kenan mu sai mu fata alheri bisa ga kasan mu ubangiji Allah sa wannan sabon hafsan hafsoshi da aka naɗa Allah ya sa mai aiki ne kuma ya ji tausan yanmu wa'anda yake suna rike da makamai a ba su kayan aiki su yi aiki saboda muna tunanin shi ma gwarzo ne ya iya aiki da muku magana ana alkasun baba lima a har daga jihar agar a jamhuriyar nijar salamu alaikum To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su a nan ni Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan da haka, barkan mu kuma da sake saduwar da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da kan yi dubi akan mahimman batutuwa da suke wakana a mataki na kasa da kasa ta fuskokin siyasa ko zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a birnin kudus na palestino da isra'ila ta mame da kuma sauran batutuwa da suke da alaƙa da palestino kuma halin da ake ciki ta fuskacin siyasa a isra'ila musamman ma a lokutan baya-bayan nan da gwamnatin benjamin netanyahu ke fuskantar matsaloli na cikin gida wanda hakan yake a matsayin babbar barazana ga makomar gwamnatin tasa wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan mu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a cikin 'yan makonnin dai gwamnatin isra'ila karkashin jagorancin benjamin netanyahu tana fuskantar manyan matsalolin cikin gida musamman tun bayan kudurin da benjamin netanyahu din ya dauka na kawo wasu sabbin tsare-tsare da garan bawul a bangaren ayyukan da suka shafi shari'a wanda yahudawa da dama suka nuna rashin amincewarsu da hakan musamman ma jam'iyyun adawa da magoya bayan su wanda hakan ya sa dubin dubatar yahudawa suka fantsama akan manyan tituna na birnin tal abib tare da yin zanga-zanga da kona tayoyi da kuma yin aron gama da jami'an tsaro wanda hakan ya sandiyar jikatar yahudawa da dama da kuma kama wasu daga cikinsu benjamin netanyahu dai sakamakon matsin lamba wanda ya fuskanta na siyasa na cikin gida da ma na waje ya sa alatilas ya jingina shirin nasa wanda ya zo a gaban majalisar dokokin isra'ilan ta kenneth ya sanar da cewa ya jingina wannan batu wanda kuma hakan ba zai rasa nasaba da irin matakan da wasu daga cikin manyan kasashen duniya suka ɗauka na juya baya ga shirin na Netanyahu ba musamman ma dai gwamnatin Amurka wadda bata fito ta goyi bayansa a kan shirin da yake da shi na gudanar da tsare-tsare da garan bawul a cikin harkoki na shari'a na Isra'ila. Kowa dai ya san irin matsayin da gwamnatin Joe Biden take ɗauka dangane da batutuwa da suka shafi harkokin siyasar isra'ila musamman ma dai tun bayan da benjamin netanyahu ya sake dawowa a matsayin shugaban gwamnatin isra'ila wanda kuma gwamnatin joe biden ta ɗauki matakai na nuna halin ko in kula dangane da irin halin kakanika da benjamin netanyahu ya fada a ciki duk da cewa dai ba abu ne da zai ma amurka daɗi ba isra'ila ta shiga cikin wani yanayi wanda zai iya tarwatsa ta ba to amma duk da haka ta ɗauki matakai na nuna halin ko in kula dangane da shi kansa Netanyahu da kuma gwamnatinsa. Duk da cewa dai gwamnatin Amurka ta bayyana cewa a shirye take ta bayar da dukkanin gudunmawa idan har hakan zai taimaka wajen samar da fahimtar juna a tsakanin gwamnatin Netanyahu da kuma sauran bangarori na adawa a Isra'ilan. To amma dai matsayar da Benjamin Netanyahu yake ɗauka ta nuna cewa ba a shirye yake ya saurari duk wani umarni daga gwamnatin joe biden ba wannan ya sanya tazara tana kara faɗi a tsakanin gwamnatin tasa da kuma gwamnatin joe biden a fadar white house da dama daga cikin masana a isra'ila dai suna ganin cewa irin matakan da benjamin netanyahu yake ɗauka babban kure ne matuka ga makomar isra'ila domin kuwa isra'ila ba za ta taɓa kasancewa tana da samuwa matukar babu goyon bayan amurka ba wanda kuma da netanyahu yake yi suna kallonsa a matsayin wasa da wuta a hannunsa sai dai a ɗaya bangaren benjamin netanyahu yana ƙoƙarin ya yi amfani da damar da yake da ita musamman a wannan lokaci na azumin wata ramadan wanda falasɗinawa sukan gudanar da ibada a cikin masallacin aksa mai alfarma musamman ma dai salloli na tarawihi da ake a kowane dare wanda shekaru uku kenan a jere isra'ila tana amfani da wannan damar wajen kai munanan hare-hare kan masallata wanda hakan kan ɗauke hankalin duniya dangane da irin ta'asa da isra'ila ke aikatawa a wasu wuraren musamman ma a lokacin da ta kai hare-hare shekaru biyu da suka gabata a yankin ziran gaza inda ta kashe ɗaruruwan falasɗinawa mata da ƙananan yara a lokacin da take ci gaba da yin kisan kiyashi da kai farmaki da tozarta masallacin kudus mai alfarma to a wannan karan ma benjamin netanyahu ya yi amfani da wannan damar domin ɗauke hankulan al'ummomin duniya daga irin matsaloli na siyasa da yake fuskanta da kuma halin kakanikayi wanda ya fada a ciki sakamakon kurakuran da yahudan suke ganin cewa ya tafka wajen tafiyar da gwamnatin isra'ilan a matsayinsa na prime minister matakan da yake ɗauka ɗin na kai farmaki da har akan masallacin kudus da kuma magoya bayansa da suke yin yakuwa ga dukkanin yahudawa masu tsatsauran ra'ayi da suka kansu a masallacin kudus da kuma kai farmaki a kan masallata musamman ma a lokutan da ake gudanar da ibada ta tarawihi wannan wani lamari ne wanda yake da matukar hadari domin kuwa al'ummomin falasɗinawa musamman ma 'yan gugurma daga cikinsu ba a shirye suke su zura ido suna kallon ana tozarta alfarmar masallacin kudus ba wasu kuma suna ganin cewa daga cikin irin waɗannan matakan wanda benjamin netanyahu yake ɗauka na janye hankulan al'ummomin duniya daga irin matsaloli da isra'ila ta fada a halin yanzu wanda ba a taɓa ganin irin su ba tun bayan kafa isra'ilan da birtaniya ta yi fiye da shekaru saba'in da suka gabata musamman mata fuskoki na tsaro shine irin matakan da yake ɗauka na zafafa kai hare-hare a kan ƙasar syria wanda a cikin 'yan makonnin nan benjamin netanyahu ya kai munanan hare-hare a sassa daban-daban na cikin ƙasar syria wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji da kuma fararen hula irin wannan matsala ta siyasa wadda isra'ila take ciki abu ne wanda ya yi tasiri musamman ma ga kasashe waɗanda suke yunkurin mai da alaka da isra'ilan musamman ma larabawa daga su domin kuwa a lokutan baya-bayan nan akwai abubuwa da dama da suka faru da suke ishara da hakan musamman ma dai kasashe irin su haɗaɗɗe daular larabawa da su bahrain da ma saudiya waɗanda suka ƙara inganta irin kyakkyawar alaƙa da suke da ita da isra'ila amma sakamakon abubuwan da suke faruwa a isra'ilan a lokutan baya-bayan nan wannan ya sanya waɗannan ƙasashe sun dawo suna ɗari ɗari da duk wata alaka da isra'ilan a makonnin da suka gabata benjamin netanyahu ya shirya kai wata ziyara a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa to amma kwatsam ba zato ba tsammani gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fito ta sanar da cewa ta soke wannan ziyara ta benjamin netanyahu har illa masha allahu wanda abu ne da ya ba kowa mamaki kamar da kuma wasu jiragen isra'ilan da suke bi a cikin sararin samaniya sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla da saudiya da suke ratsawa a kan kasar ta saudiya a cikin lokutan baya-bayan nan saudiya ta ɗauki wasu matakai da suka hana wasu jiragen isra'ila wucewa musamman ma da jirage da suke da alaka da harkoki na kasuwanci da tattalin arziki wanda shi ma hakan lamari ne wanda ya ja hankula ya kuma sanya alamar tambaya akan hankoran da kasashen larabawa suke yi na baya-bayan nan domin kulla alaka da isra'ila da kuma masana da dama suke danganta hakan da irin matsalolin siyasa da isra'ila take fuskanta a halin yanzu sakamakon irin kurakuran da suke ganin cewa benjamin netanyahu yana tafkawa babban abin da masanan suke ganin cewa zai kai netanyahu ya baro shi shine yadda yake karkata ga mashawartansa masu tsatsaurar ra'ayi wanda har kullum siyasar su ba siyasa ce wadda ta gina akan mahanga mai nisa ba domin kuwa akasarin mashawartan netanyahu suna ba shi shawara ne akan abubuwa waɗanda suke ganin cewa su ne za su amfanar da yahudawa masu tsatsaurar ra'ayi kawai yayin da kuma sauran yahudawa waɗanda suke sabawa mahanga ta netanyahu da kuma sauran abokan hesa suke ganin cewa wannan lamari ne wanda zai iya kaiwa ga rusa isra'ilan baki ɗayanta domin kuwa duk wani abu wanda yake ba maslaha ce ta yahudawa baki ɗaya ba to ba maslaha ce ta isra'ila ba kuma suna ganin cewa ɗaukar irin waɗannan matakai ba abu ne wanda za su zira ido a kansa ba abu ne wanda yake buƙatar fito na fito da kuma ƙalubalantarsa ko da hakan zai kai ga rusa gwamnatin netanyahu da kuma kafa wata sabuwar gwamnatin ta hanyar gudanar da zaɓuka a cikin gaggawa wanda kuma ake ganin cewa ga dukkanin alamu abin da zai faru kenan wanda kuma akwai yiwuwar hakan ya ƙara yin sanadiyar faɗuwar benjamin netanyahu matakar da aka gudanar da wasu sabbin zaɓuka a halin yanzu sakamakon irin bakin jini da ya jawo wa isra'ilan a ciki da wajen ta musamman ma yadda ya shiga takun saƙa da gwamnatin amurka wadda ita ce ƙashin bayan samuwar isra'ila masu saurari lokacin da muke da share suke mu anan za mu jihar zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amurin kowa da kowa nake kufatan fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai gyara zama domin aji shiri na musamman na watan azumin ramadan mai alfarma wanda shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum daga nan radio hausa voh tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1444 hijiriya wato shekara ta 2023 miladiya roƙon Allah maɗaukakin sarki mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dokta Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله وبنجي منا غوديا kuma lallai muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala akan ya karbi dukkan waɗannan ibadu namu mu, ƙiyam ɗin da muke yi duk wasu abubuwa na sadakoki ubangiji allah ya karba mana baki ɗaya ubangiji muke roƙo ya 'yanta mu daga cikin waɗanda za su shiga wuta to muna nan dai har yanzu a cikin tafsiri na wannan sura suratul bayyana kuma kamar yadda muka sani ne a wancan zama da muka yi jiya mun yi maganganu musamman dai daga shekaran jiya mun kawo bayanai waɗanda suka karkare akan bayani na wasu waɗanda Allah ya kira su da sharrul bariya mun ga kuma abubuwan da ake nufi da kuma inda Allah subhanahu ta'ala ya yi tsinkayen irin waɗannan mutane me yasa ya kira su sharul bariya mun kuma ji malaman tafsiri mai suke bayani akan sharul bariya dinnan da dai abubuwan da suka shafi wannan to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za kuma mu shiga ɗaya bangaren dama mun ce waɗannan ayoyi da suka zo Allah subhanahu ta'ala ya kassama mutane ya kassama su eh, kismi biyu ne akwai waɗanda ya kira su ah, sharrul bariya akwai kuma waɗanda ya kira su khairul bariya to yanzu mun gama da wa'ancan na sharul bariya yanzu za mu shiga ɗaya ɓangaren su kuma waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya yi kiransu da khairul bariya to za mu ji me Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa dangane da waɗannan waɗanda ya yi kiransu da khairul bariya. ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyamama. Bismillahirrahmanirrahim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Inna wa wanda suka ba da gaskiya suka kuma yi ayyuka na gari. waɗannan su ne mafi alherin halitta. Jaza'un ma'in da rabbi sakamakonsu a wajen ubangijinsu aljannoni ce ta zama waɗanda musu suke gudana ta ƙarƙashinsu. ma a cikinsu har abada. su sun yarda da shi wannan sai ga wanda ya tsoron ubangijinsa idan kuma muka koma ɗaya ɓangaren tun dama mun yi magana ne akan akwai majmu'atai ne wato al'ummomi ne guda biyu waɗansu kafirai gashi Allah ya bayanin su ahlul kitabi ne da mushrikin ga kuma dalilin da yasa ya sanya su a cikin naru jahannama ga irin dalilan kuma Allah ya mana bayani to ɗaya bangaren kuma wanda ya zo a ɗaya ayan da take ayoyin da ke gaba Allah ta'ala shi kuma su yi amfani da wannan aya ya ambaci wasu jama'an daban sabanin waɗancan su waɗannan muminai ne su shine Allah ke cewa innal ladhina amanu wa amilu salihati lalle waɗannan da suka yi imani suka kuma kasance sun yi aiki na gari sai Allah yake cewa ula'ika hum khairul bariya to waɗannan su ne mafi alkhairin ababen halitta bai tsaya a nan ba kaga waɗancan da ce su waɗancan na farkon nan wanda suke hannun hagun nan ahlul kitab da mushrikin Allah ya ce hum sharul bariya dama ya riga ya faɗa ya ce finari jahannama ya ya fara cewa suna cikin wutan jahannama to amma nan ba Allah da ya ambaci muminai dinnan yake cewa su waɗannan da suke imani suka aiki nagari menene su Allah ya ce khairul bariya to su kuma sai ambaci me ladan da zai basu shine shine ubangiji yake cewa jazaohum inda rabbihim Lallai ladan su a wajen ubangijin su jannatu adnin aljanna ce tanadajiya duk da cewa waɗansu malamai sun ce jannatu adinin ɗin nan aljanna ce wadda ubangiji ya keɓe ta special paradise waɗansu suke cewa ta musamman ce aljannoni ga ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin siffofinta ta jirimin ta hatal anharu wato ƙarƙashin waɗannan aljannoni ɗin ƙoramai ne suke tafiya a ƙasa ƙoramai na ruwa masha Allah kuma su fiye fiha abada su ma masu dawwama ne a cikin ta har abada sannan wani sifa ta uku shine radiyallahu anhum ubangiji ya yarda da su ko da ke wasu malamai sun ce ba ya yarda ne a sashi a fi'il mari ba duk da cewa radiya fi'il madi ne suka ce a'a radiyallahu anhum shine ubangiji yana yarda da su kai ka ce wato yardan tun farko ta faro tana nan a yanzu tana kuma ci gaba illa masha Allah waradu an husuma sun yarda da ubangiji subhanahu wata'ala domin suna su radu din su sun yarda da ubangiji a wani lokaci ne filmazi a lokacin da suke duniya suke cikin jarabawa suke cikin gurin da ake imtihanin ɗinsu ake ibtila'in ɗinsu to a wannan lokacin radu sun yarda da ubangiji domin in baka yarda da ubangiji a wancan lokaci da kake duniya ba sai da ka zo lahira kake son ka yarda da ubangiji wannan yarda ba za ta amfana da kai ba su mutane radhu ne sun yarda da ubangiji a wancan lokaci da suke cikin duniya suna cikin jarabawa shi kuma radiyallahu anhum shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana yarda da su shi yardarsa tana ci gaba ne subhanahu wata'ala to wannan sai Allah yake cewa ba fa ga kowa ba ne zalika wannan aljannoni da za a shiga khalidi na fiha za su shiga su dawoma a ciki kuma su kasance Allah yana yarda da su su ma sun yarda da shi wannan fa yana tabbata ne gawa liman khashiya rabbahu sai ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa subhanahu wa ta'ala bil munasaba mene bambancin khashiya da khawf alkhashiyatu wal khawfu menene bambancin su tunda Allah ya ce liman khashiya rabbahu wanda ya ji tsoron ubangijinsa anan bai Allah bai ce liman khafa rabbihi ba sai ce liman khashiya menene bambancin khashiya da khafa a takaice a dunkule domin bayani suna da yawa shi khawfu jin tsoro ne ko da wani irin jin tsoro ana kiransa khawfu khafa ya khafu wannan miji ya ji tsoro yana jin tsoro kowane irin nau'i na tsoro sunansa khauf kowane irin nau'i na tsoro amma khashiya tsoro ne tare da girmamawa suka ce alkhawfu ma al-ihtiram shine khashiya kana jin tsoro sannan kana girmama wanda kake jin tsoro din shine khashiya to wannan shine abin da malamai suka bayyana dangane da bayanin wannan saboda haka kenan dangane da ainihin muminai ubangiji bai ce innal lazina amanu ba sai da ya hada shi da wa amilu salihat to kenan ashe abin da mutum yake so ya samu dangane da imanin da ya yi ya kuma hada shi don ya zai masa mai fa'ida a ranar kiyama shine cewa lallai sai da aiki nagari amilu salihat so waɗannan da suke raya cewa idan mutum ya yi imani wannan imanin zai taimake shi ranar kiyama to wannan imanin ba shi da wata samara ranar kiyama matukan bai haɗu da aiki na gari ba in aka ce mutum kurin imani ne tattare da shi amma kuma ya yi ayyukan sharholiyansa duk abin da yake so yake yi a duniyan nan shi kurin a mumini ne kamar yadda waɗansu zaka ji suna kiran mumini don yanzu a cikin al'amura mu na ainihin eh, al'ada ta addini in kaji an ce mumini akwai ma mumini nau'i biyu mumini wanda za ka ce mumini ne wannan shine wanda ya yi imani ya yi imani da allah da manzansa da ranar lahira da alkur'ani da mala'iku da littattafan ubangiji to yi mumini ne amma akwai yin ce mumini wasu lokutan kamar misali mabiya ahal beti da sun ce wani mumini ne suna nufin mutumin ne wanda musulmi ne ya imani duk wa'annan abubuwan sannan kuma ya imani da wilaya ya kamata mu fahimci wannan to sawa'un mumini da ma'ana farko ita kadai ko kuma mumini da ma'ana ta biyu din duk waɗannan ba za su amfani mutum ba matukan bai hada da amal salihat inna ladina amanu wa amilu salihat Allah yake cewa waɗanda suka yi imani sannan suka haɗa wannan imanin da ayyuka nagari haka kenan duk wani abu wanda zai zo za mu yi mulahaza a cikin waɗannan ayoyi na suratul bayyana sai mu ga ubangiji wa ta'ala domin ayyuka na garin nan ya nuna mana muhimmancinsu dangane da imani a lokacin da zai ambaci kafirci cewa ya yi innan lazina kafaru bai kawo wani aiki ba bai ce wa amilu ati ba kaga kenan shi kafirci shi kadai zai sa mutum cikin wata jahannama shi kadai kafirci ko ka aikata ayyuka munana ko kar ka aikata ayyuka munana matukan ka kafirce kana kafirci to kurin ila nare jahannama wa bi isal masir amma imani fa a'a shi imani yana da sharadi ka yi imani to imani da hushi kaɗai ba zai wadatar da mutum ba sai ka yi al'amalin salih sai ka yi aiki nagari shi yasa nan Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat amma su wayancan kafaru din sai aka ce innal ladina kafaru ba a ce wa amilu sayyiati ba sai Allah ta'ala ya bambance tsakanin su to kenan duk wanda yake son yayi wani abu wanda zai samu ladan ubangiji subhanahu ta'ala banda imanin da yake tattare da shi to fa sai ya hada da ayyuka waɗanda suke ayyuka na gari saboda haka kenan idan mutum bai wannan ba to duk wani abu da zai biyo baya kasamtuwar ni mumini ne koron wannan duk ba shi da fa'ida bil munasaba za ku ga waɗansu ko da yake dai jahilai ne za su zo su cuce ka su yi duk abin da suke so su yi na sharholiya su ce wai shehu zai biya ko kuma shehu ya tsaya musu wai an ce wa abud rabbaka hatta ya kal yaqin ka bauta wa ubangijinka har zuwa lokacin da yaƙini zai zo maka to wai su yaƙini ya zo musu a lokacin kenan in yaƙini ya zo maka shi kenan sai ka daina bautan Allah sai kuma ka yi abin da kake so akwai waɗanda wai musulmai ne suke da irin wannan tunani kai ka je wani magana to irin waɗannan sun ɗauki addinin ma sun mai da shi addinin wasa kenan kura. to to akwai wani yaƙini ko wani wanda zai zo wani yaƙini zai zo masa fiye da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani yaƙini ne bai zo manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana bautan Allah har ya bar duniyan nan yana tahajjud yana sallolin farilla yana na nafiloli yana azumi yana duk abin da ka san ana yi na bautan Allah kai kana da yaƙinin da ka kai na manzo ne za ka ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wani yaqini wani menene yaƙini malam kai imani kai aiki na gari shine kurum wani dan adam ba haka ne saka ka Allah ya halice shi ba ko kuma waɗansu su kuma su ce a ai mun wabiyan ahal beti ne ko me kai ko wa ka cuta wai inna lillahi wa kai ka ji wani jahilci wai duk abin da kai ko wani ka cuta wai a ranar kiyama wai fatima ta zahara yar manzan Allah wai za ta zo ta biya matukan kai dan shi'a ne wai za ta biya fatiman ce ta gaya maka za ta zo ta biya ranar kiyama ka je ka cuci wani a ina kuka yi wannan alkawarin kai da fatima din a ina a mafarki ko kuma ka je madina ka shiga kabarinta ita ta yi maka wannan alkawarin to irin waɗannan hurafat din irin waɗannan jahilcin da muke gani sawa'un waɗancan daga ɓangaren ahali sunna masu sharholiya ka ga mutum cikin azumi ya ɗauko kwalabar giya ya riƙe mata a nan da nan wai shi wai ya kai wani makami na cewa wai shi ya samu yaƙini ya daina bautan Allah wani ma an ce an nuna shi wai yana alwala da giya wai shi ya kai wani makololuwa irin waɗannan gasu nan ko kuma waɗannan waɗanda suke cin haƙoƙin mutane su ce wai fatima zahara za ta biya ranar kiyama duk jahilan nan kowane bangare akwai su ga sunan to kaga irin waɗannan babu inda mutum zai je matukan wai shi yana ganin yana da imani amma bai hada imanin da amalin salih ba to abin da ayan take nuna mana kenan to anan da Allah ta'ala ya ambaci allazina amanu wa amilu salihat sai ya ce me sai ya ce ula'ika hum khairul bariya waɗannan su ne mafi alkhairin ababen halitta to a kenan abin da ya bayyana gare mu shine cewa lalle dan adam ɗaukakansa baki ɗaya mumini ko ina kake lallai ka shine ka kasance kana aiki aiki nagari wannan kuma aiki nagari da kake yi ƙari akan imanin da kai to wannan ne zai mai da kai ka zama akan mala'iku ma Allah sai ya fifita ka akan mala'iku baki ɗaya za a iya fahimta cewa wani abu wanda yake mai muhimmanci dangane da wannan shine ubangiji wannan ne dalilin da ya sa ya fifita ɗan adam akan dukkan ababen halitta hatta mala'iku waɗannan waɗanda suke imani da aiki na garin nan su ne fa Allah ke kiransu da khairul bariya mafi alkhairin bariya ababen halitta mala'iku ababen halitta ne amma kai ɗan adam matukan kai imani ka zo kai aiki na gari to ubangiji ga abin da yake cewa kai ka shiga cikin khairul bariya mafi alherin ababen halitta wannan ba karamar girmamawa ba ce ga ɗan adam kuma wannan ma ya tabbatar mana cewa shi ɗan adam mai matsayi ne wajen Allah subhanahu ta'ala ah to gashi nan ma ubangiji a cikin suratul bakara ya yi mana ishara inda yake cewa da mala'iku masu su yi sujada ga annabi adam sujjadan nan da za su yi menene ma'anar wannan sujjadan ai girmama shi ne su girmama annabi adam su masa sujjada ba wai su mata sujjada ta bauta ba ce ba sujjadan bauta ne ba a girmama shi kuma gashi Allah ta'ala ya yi mana ishara yana cewa wala kad karramna bani adama lallai mu mun karrama dan adam waɗannan ayoyi tana yin magana akan wani sakamako da Allah subhanahu ta'ala zai bai wa muminai muminai suna jiran wani sakamako a fili wanda za su gani kuru-kuru da idansu wannan wani abu ne wanda zai zo musu ba da daɗewa ba sannan akwai kuma wani sakamako na ruhi ma wanda zai zo musu shi ma wanda shine yardan ubangiji subhanahu wa Ta'ala. su sun yarda da Allah Allah ma yana yarda da su wannan sakamako na ruhi da kuma wancan sakamako na kuru-kuru shine su shiga cikin aljanna to wannan ba karamin al'amari ne da dukkan wani adam a duniya yake intizarin sa yake so ya same shi ba domin sun yarda da Allah subhanahu ta'ala wannan abin da ya kawo suka yarda da ubangiji a ranar kiyama Allah ya ba su abin da suke bukata abin da ya musu alkawari dole su ji daɗi shi ma ubangiji ya yarda da su domin sun aiwatar da dukkan abin da shi yake son su aiwatar su ma to idan wannan abu ya faru to menene zai biyo baya to ba komai illa gafaran ubangiji gare su da ludufin Allah subhanahu ta'ala gare su shi yasa suka shiga wannan wadi dukkan wata jin daɗi da ɗan adam zai samu in har ya kasance a wannan jin daɗin bai samu yarda wanda shi yake ƙauna ba to a kaga wannan jin daɗin har yanzu akwai gibi shi yasa Allah ta'ala wannan jin daɗin na aljanna da ya baya su waɗannan yan aljanna sai ya haɗa shi da kuma ridallah cewa shi kuma ya yarda da su to kaga wannan sai jin daɗin ya zama tabbataccen jin daɗi wanda za su same shi Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to sai ya zama domin a takaitattun labarin duniya jagoran junjo halin musulunci na kasar iran imam ayatollah said alila hamna'i ya bayyana cewa gwamnatocin amurka suna kara rauni a duk lokacin da aka sauya shugabancin kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a jiya a lokacin da yake ganawa da jami'an bangarorin zartarwa shari'a da kuma majalisar dokokin kasar iran a nan birnin tehran jagora ya kara da cewa gwamnatin amurka mai ci yanzu ta fi dukkanin waɗanda suka gabace ta rauni saboda rarrabuwan kai da ɓangaranci a tsakanin 'yan siyasar ƙasar har ila yau a wani bangare na jawabinsa jagoran ya taɓo dangane da abubuwan da ke faruwa a harmci ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa da alamun tana iya faɗuwa kafin hasashen da ya bayar na shekaru 25 da ƙarshe dai jagoran ya kammala da cewa siyasar duniya tana canzawa da sauri don haka ya kamata ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta gaggauta wajen ganin iran ta sami matsayi mai kyau a sabon tsarin tafiyar da harkokin duniya mai zuwa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya gurfana a gaban wata kuliya a birnin new york na ƙasar amurka a jiya talata inda aka karanta masa zarge-zarge da ake masa sannan ya musanta su gaba ɗaya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa tsohon shugaban shine shugaban ƙasar amurka na farko wanda aka taba gurfanar da shi a gaban kotu bayan ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar mai shari'a juan machan ya saurari mai gabatar da kara wato elvin brack a kotun da ke yankin manhattan a birnin new york wanda ya karanta dukkanin zarge-zargen da ake wa tsohon shugaban kasar har 34 wa'anda kuma duk sun faru ne kafin zaben shugaban kasa a shekara ta 2016 wanda ya kawo turon kan kujerar shugabancin kasar amurka bayan zaman kotu na kimani sa'o'i biyu alkalin ya kale tsohon shugaban kasar ya tafi ba tare da wani sharaɗi ba ana sa ran dai za a fara cikakken shari'an trump ne a cikin watan janairu shekara ta hudu sannan mai yiwuwa trump din zai yi wa magoya bayansa jawabi a nan gaba dangane da shari'a da ake masa a jihar florida kasar finland ta shiga cikin kungiyar tsaro ta nato a hukumance a jiya talata wanda ya kawo ƙarshen zamanta na mai sa ido hakan ya sanya finland zama ƙasa ta talatin da 31 memba a kungiyar tsaro ta nato to da haka muka zo ƙarshen waɗannan abubuwan da za mu iya gabatar muku da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu yi bankwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu